qui Parce que vous savez que vous aimez le ou bien est-ce que vous n'aimez pas le... This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake dawowa da kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Alhamis biyu ga watan Mayu shekara ta 2024. Bayan labaran duniya za ku ji cewa rundunar sojin Najeriya ta kammala wato ta ce ta kammala bincike kan harin bam da wani jirgin samanta ya kai kan masu bikin maulidi a garin tudun biri na jihar Kaduna. yayin da ake ci gaba da fuskantar matsanancin karancin man fetur a najeriya kungiyar dillalan man sun bayyana dalilinsu na rurrufe gidajen man su a yanzu ba za mu iya ce muku ga wani wa'adi ba amma nan lokaci kalilan idan ba a biya mu kudaden nan ba za mu sake zama ko mu dauki wace shawara ya kamata mu bi ta gaba rikicin siyasa na ci gaba da ta'azzara tsakanin gwamnan jihar rivers da tsohon gwamnan jihar da ya gada ciki har da zargin barazana ga ran gwamna za mu kuma kawo muku cikakken rahoton tare kuma da shirin yanayi da muhalli amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya jima masu mu barkanmu da dare ga labaran mai karantawa hauwa sharif a ranar alhamis nan ne shugaban hamas ismail hamiya ya ce mayakan falasdinawa na duba yiwuwar samar da wani kudurin tsagaita wuta na wucin gadi da isra'ila hamiya ya tattauna batun a lokuta daban-daban ta wayar tarho da babban jami'in hukumar leƙen asirin masar abbas kaner da firaministan qatar muhammad bin abdulrahman altani cewar wata sanarwar da hamas ɗin ta fitar hamas ta ce za ta aiki da wata tawaga zuwa masar domin ƙara tattaunawa akan batun masu shiga tsakani sun samar da wani daftari da ya nemi tsagaita wuta na tsawon kwanaki arba'in da sakin wani adadi da dama na bursunonin falastinawa ta yin musayar sakin gwamman yahuda da ake garkuwa da su asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa rikicin da ake yi a gaza da tashin hankali da ke kara kamari tsakanin isra'ila da hezbollah na ƙara ƙaimin bakar wahalar da dubban ɗaruruwan yara da rikicin ya rutsa da su ke sha a lebanon wani rahoto da unicef din ta fitar a makon nan ya yi kiran da a gaggauta samar da tsagaita wuta na dindindin a gaza a matsayin wani mataki na tilas domin kare rayuka da walwalar yara kanana da farar hula a lebanon da sauran wurare mai magana da yawon unicef james elder ya ce muddin ba a yi hakan ba to shaka babu lebanon na cikin hadarin fadawa cikin gagarumin yaƙi da zai yi yin illa ga yara miliyan ɗaya da ke kasar da ma sauran yara da ke yankin. a ranar alhamis dinnan ne shugaban colombia gustavo petro ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta yanke alakar diplomasiya da isra'ila a matsayin martani ga yakin da isra'ila ke yi da hamas a gaza da yake magana a yayin wani maci a bogota babban birnin kasar petro ya bayyana shugabancin isra'ila a matsayin na kare dangi petro ya kara da cewa idan falastina suka mutu al'umma ta mutu don haka ya ce ba za mu bari al'umma ta mutu ba kalaman na petro sun janyo hankalin nasa harkokin wajen isra'ila katz a cikin sauri wanda ya kira kudirin na petro a matsayin tukuci ga hamas katz ya faɗa a shafin x cewa tarihi ba zai manta cewa shugaba gustavo petro ya zaɓi goyon bayan miyagu da ɗan adam ya taɓa sani da suka kona jarirai suka kashe yara da mata suka kuma yi garkuwa da fararen hula ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaba emmanuel macron na faransa ya faɗa cikin wata tattaunawa da aka wallafa a ranar alhamis dinnan cewa kuskure ne a ɗeba tsammanin mai da takamaiman martani ga mamayar rasha akan ukraine ya ce faɗin hakan rauni ne ga takabirkin da ake wa rasha a cikin hirar da ya yi da mujallar economist an tambayi shugaba macron ko yana bisa kan bakan shi na samarwar wato na sanarwar da ya fitar a farkon shekarar nan cewa zai tura dakaru zuwa ukraine shugaba emmanuel macron ya bayyana wa mujallar maganar cewa bai yanke tsammani akan komai ba kamar yadda mutumin da suke magana a kai shi ma bai cire hula akan komai ba ya ce shakka babu an yi sanya matuka wajen shata iyaka akan irin matakin da ya kamata a ce an ɗauka akan mutumin da ba shi da wani buri face zalunci ya buga misali da abokan kawancin kungiyar tsaro ta nato da suka bayyana cewa ba za su tura tankoki ko makamai masu linzami da ke cin dogon zango zuwa ukraine ba jami'an ukraine sun ce wani harin da rasha ta kai ta wato da makami mai linzami a ran alhamis din nan a wani ofishin aikiwa da sakonni a kudancin birnin odessa ya raunata mutane goma sha hudu harin dai shine na uku a jere da aka kai wa birnin a wannan makon da ya yi sanadiyar mutane takwas gwamnan yanki na odessa ole kerpa ya ce harin na baya bayan nan wani karin laifin yaƙi ne da rashin ke aikatawa akan farar hular ukraine rasha ta karyata cewa tana kai hari akan fararen hula a mamayar da ta yi wa ukraine duk da cewa a zahiri tana kai hare-hare a kan biranen ukraine da jirage marasa matuki da makamai masu linzami a tsawon sama da shekaru biyu Hauwa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai rahotannin da muke ɗauke da su rundunar tsaron najeriya ta ce ta kammala binciken da take yi kan wani harin bam da jirgin samanta na yaƙi ya kai kan wasu jama'a da ke bikin maulidi a garin tudun biri na jihar kaduna a cewar rundunar binciken ya gano wasu jami'ai da laifin sakaci wanda ya haddasa harin wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama inda kuma ta ce za a gurfanar da su a gaban kotun musamman ta soji domin hukunta su daga abuja ga rahoton wakilinmu hassan maina kaina biyo bayan kammala bincike dangane da jefa bam akan wasu masu maulidi a jihar kaduna yanzu hedikwatar rundunar tsaron najeriya ta ce za ta gudanar da wasu jami'anta guda biyu a gaban kotun soji at this time i want to speak briefly about the tudunbiri incident that occurred in kaduna state as the investigation has been concluded. Daraktan cibiyar tattara bayanai a hedikwatar rundunar sojojin Najeriya kenan, Major General Edward Buba ke karin bayani inda ke cewar a nan kuma nake son yin magana akan abin da ya faru a tudun biri. Ganin yanzu an kammala bincike, hukumar soji ta gudanar da bincike irin na kwakwaf akan al'amarin da ya faru a tudun birin a jihar Kaduna, har ma an fara ɗaukar matakan ladabtarwa akan waɗanda ke da hannu a ciki. saboda haka waɗannan jami'an sojin za a gurfanar da su a gaban kotun soji saboda lawar da suka taka na ko dai yin wani abu ko gaza yin wani abu da ta kai ga har abin da ya faru a tudun birin ya faru duk da haka ba zan yi ƙarin bayani sosai ba saboda wannan batu na gaban kotun soji amma fa duk da hakan dole ne fa a sani cewar abin da ya faru kuskure ne kuma 'yan maulidin da aka kashe an yi kuskuren ɗaukar su a matsayin 'yan ta'adda ne yayin da muke ƙara mika sakon ta'aziyar mu muna fatan hakan ba zai ƙara faruwa ba don za mu ke ɗaukar matakan kiyayewa a nan gaba. It is hoped that there will be no more repeat of strikes on non-combatants in our ongoing operations. To yanzu sojoji nawa ne kuke sa ran za ku gurfanar da su a gaban kotu. Number of personnel involved, there are two of them. Sojojin da za a gurfanar guda biyu ne. wato adadin su su biyu ne guda biyu daya biyu wato guda biyu kalaman major general edward buba daraktan sashen cibiyar tattara bayanai a hedikwatar rundunar tsaron najeriya kenan a gefe guda kuma masu mayan kara haƙƙin bil'adama a najeriya irin su barista yakubu salibawa da tun da farko suka ɗaga murya akan wannan batu ya ce suna mara balale da wannan mataki na ɗaya da yake ni kaina na kan yi kyasa-kyasai a court martial to na san yanda soja daidai gwargwado yadda suke gudanar da al'amuransu musamman in abu ya shafi irin wannan abin da ya faru a tudun biri na ɗaya soja ba kamar 'yan sanda ba ne barin ba ka taƙaicen misali ishu yau idan kai harbi police za su ce accidental discharge wato accident shi soja idan ana maganar weapon ko kuma makami shi bai san kuskure ba suna da wannan su ba ruwansu da wani accidental discharge idan ka yi ke har ka yi abu irin wannan sai sun hukunta ka kuma yin hakan zai zama da taimako ma'ana a soja ba kuskuren aka zo irin wannan al'amura kuma abin da suka yi din zai taimaka because ainihin rayuka da yawa sun surwanta to zai kyau a gubarar da su gaban wannan kuliya ta soja a iya sanin me ya faru menene basi ba me ya kamata da sun yi sai ya kara sa kowa musamman mu abin da muke ma. magana a lauyoyi kullum muna magana mutane su zama da hatara kuma mun yi na'am da shi a yi haka. Barista Yakubu Salabawa Hassan Mai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mainakaina Yanzu haka ana ci gaba da fama da matsanancin karancin man fetur a Najeriya. lamarin da 'yan kasar ke cewa yana kara jefa rayukansu a cikin ukuba. to sai dai yayin da al'umma ke dora akasarin alhakin matsalar akan dillalan man da suka rurrufe gidajen man su a nasu bangare kuma dillalan man sun ta'allaka hakan da rashin biyan su su daga bangaren hukumomi wakiliyarmu a abuja halima abdulra'uf na ɗauke da ƙarin bayani sunana maman princess gaskiya ina shan wahala wurin samun mai ina da injin na nika ina markaɗe tun da safe na je ina ta neman mai ban samu ba lita ɗaya ma da kyar na samu a gidan mai na siya lita ɗaya dari takwas da sistin a nan abuja zan so in gan canji a ciki saboda gaskiya muna shan wahala wannan maganar mai din nan wata yar najeriya kenan tana korafi akan tsada da karancin mai inda ta nemi gwamnati da ta kawo wa al'umma sauki batun karanci da tsadan mai abu ne da ya kara tsanani makaranta musamman daga farko-farkon makon da ya gabata inda ake fama da dogayen layi a gidajen man sassa daban-daban na kasar lamarin da ya rikide zuwa ga tashin farashi kuma rahotanni suka yi nuni da cewa a sakwato Kaduna, Kano ana sayan kowace lita a gidajen mai daga ɗari tara sama na 'yan bumburutu kuma a kan kusan naira dubu biyu. Shin ina matsalar take? Mun ji ta bakin shugaban kungiyar Ipman reshen jihar Zamfara Alhaji Sirajo Yahaya Kamba wanda ya ce rashin biyan haƙoƙinsu ne sanadiyar matsalar da ake ciki. Bisa ga alkawala waɗanda ke tsakaninmu da ma'aikatan nan wadda ke biyan kuɗin sufuri da kuɗin dako ma'ana MRDFRA. Akwai zaman da muka yi da su a wani lokaci da ya gabata na neman haƙuƙuƙanmu ta hannunsu waɗanda suka kai yawan naira biliyan ɗari biyu. Aka ɗauki alkawalin waɗannan kuɗin da izinin Allah za a biya su cikin kwana arba'in. A cikin kwana arba'in da muke ciki an samu an biya biliyan goma sha uku. Muna neman balance ɗin kuɗinmu kwana arba'in da suka ɗauka lokaci ya riga ya wuce mun nemi mu ji ta bakin su kuma mun kasa samun mu cikakken bayani na ina a kwana wannan abun ya ja muna matsalolluka da dama cikin kasuwancin mu kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka ƙara kawo tauyewa ta zuwa ɗauko nan kayan a inda muke ɗaukar su ai abu dai ne muke so shine kuɗaɗen nan ina son mutane su fahimta ba kuɗaɗe ba ne muke jira daga gwamnati kuɗaɗe ne waɗanda aka cire cikin kuɗaɗen mu tsari haka ya zo da shi a yanzu ba za mu iya ce muku ga wani wa'adi ba amma nan lokaci kalilan idan ba a biya mu kuɗaɗen nan ba za mu sake zama kuma mu ɗauki wace shawara ya kamata mu bi ta gaba. A nasa bangare jagoran ma'aikatar kula da dokokin fannin albarkatun man fetur na kasa wato NMDPRA ya bayyana cewa lallai akwai bashi amma ba wai za su rika rike kuɗaɗen su da gangan ba. Sunana Faruk Ahmed ni ne jagoran ma'aikatan NNDPRA don midstream and downstream. Eh gaskiya ne akwai bashin na marketers da equipment din da sauran manyan marketers kamar Moman da Dapman. Ama amma kuma kamar yadda muka ce kwanakin baya shine wannan kuɗin fa mu muna karɓa ne mu baya ba wai kuɗin wai muna ajiye su bane saboda haka mu ma muna bin marketers kaman Dapman da Moman wato major marketers kuɗin da ya kamata su biya in sun biya sai mu kuma biya masu motocin ma masu dakon ma amma ba kuɗin hannun su ba saboda haka kuma muna biya a lokacin da duk muka samu sai mu biya ba wai lalle sai mu samu kuɗi da yawa kamar misali jiya mun riga mun ba da umarni da muka samu kuɗi daga marketers mun samu wajen biliyan goma ko mun riga mun ci a biya maka da amma muna bin shi akan layi wanda ya zo farko shi zai samu kafin na biyu kuma haka dokan take saboda haka muna ta mitin da su muna gaya musu sun san komai amma da zai kawai ba su sani ba mu fata su cire aikin saboda me saboda su ma yan kasuwa ne ba mu san su daina aiki kuma ba mu san abin da zai shafi kasa bangaren ikmandi ta nuna shakunta akan ikirarin kamfanin NPCL na cewa akwai wadataccen man fetur a cikin kasar sai dai kamfanin NPCL daga bakin babban daraktan yada labaransa Oluf commission ya sake jaddada cewa babu matsalar wadata illa matsalar dako da muka ziyarci wasu gidajen mai da ke da kaya a birnin abuja a yau talata ana sayar da kowace lita tsakanin naira ɗari takwas da sittin zuwa dubu ɗaya a yayin da yan bumburutu ke sayar da nasu akan naira dubu ɗaya da ɗari uku sama duk ƙoƙarin ji ta bakin kamfanin nfcl kan cece ku ce a bisa ko akwai wadatar mai ta saƙon kar ta kwana da kiran wayar tarho a yayin haɗa wannan rahoton da ya ci tura Amurka. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To gaida Halima Abdulra'uf daga batun karancin man fetur kuma sai na wato rikicin siyasa a jihar Rivers da ke kudancin Najeriya inda rahotanni ke bayyana cewa takaddama na kara zafafa tsakanin gwamnan jihar Siminalayi Fubara da tsohon mai gidansa a siyasance kuma tsohon gwamnan jihar Nyesom Wike. Rahotannin baya-bayan nan sun ruwaito jam'iyyar PDP a jihar tana zargin cewa ana yi wa gwamnan barazana ga rayuwarsa zargin da bangaren tsohon gwamnan Wike suka musanta wakilin malamido abubakar ya kuma na da rahoto jam'iyyar ta pdp dai a jihar taribas ta ce wani musa bright maule wanda ke zaman dan gani kashe ni na tsohon gwamnan jihar taribas shine ya yi wasu kalamai ga gwamnan jihar taribas mr siminilayi fubara kamar da yadda wani kusa a cikin jam'iyyar ke faɗi. sunana alhaji yakubu aliyu wato ni ne shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar pdp na 'yan arewa mazauna jihar ribas abin muka sani dai a baya bayan nan abin da ya faru shine shi kakakin majalisa na bangaren wuke wanda yake jagorantar wa'annan 'yan majalisa wadda suka wa shi gwamna tawaye honorable bright amehule yake yi wa gwamna gargadi cewa idan bai tsawatar wa magoya bayansa ko kuma shi da kansa bai daina cin mutuncin mai gidansu ba to ya tabbatar da uh, they will come after him ma'ana a turanci kenan a hausa kuma shine za mu zo gare ka shi ma wani musa paul kubani da ke zaman dan bangaren tsohon gwamnan jihar taribas barisa yesa muke ya ce one of the problems we are having here is that those that are supposed to intervene those that are supposed to call the parties to order are taking yana cewa ne muke da goyon baya ga tsohon gwamnan jihar taribas mr yesa muke kuma muna da incin magana a kowane lokaci inda kuma matsalar take wadda ya kamata tun farko jama'a su saka baki to amma matsala ta riga ta girma kuma mutane suna goyon bayan bangare daya haka kuma zargin da ake muna ba gaskiya bane mu ne muka kafa gwamnatin jihar taribas kuma muka sha bakar wahala shi ma wani dan jihar ta dangane da wannan rikici ya ce Um, yana cewa ne sunana Dick Saroni kuma dangane da abin da ke faruwa a jihar ribas da kuma zargin da ake yi duka sauki burutsu ne ko da dai na san cewa Mr Bright yana hawan mota mai surke wadda hukumar babban birnin tarayyar Abuja ta bashi saboda haka wannan rigima ba karama ba ce muna kira ga hukumomi da su shigo cikin wannan lamarin kaga a baya da shugaban Najeriya ya saka baki a ciki an samu sauki masu shari'a akan al'amuran yau da kullum sun ce muddin ba tashi tsaye ba dangane da rikicin gwamnan jihar Rivers da kuma tsohon mai gidansa to labudda wankin hula zai kai dare. Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Wato abin da ke faruwa a jihar Rivers abu ne wanda masu hangin nesa sun jima da hango irin wannan matsayi da ake ciki. A ce an waye gari wani bangare a jiha ba ta hannun gwamna mai ci ko kuma gwamnati mai ci saboda karfi da wannan bangare ke da shi ko kuma mu ce yana tare da gwamnatin tsakiya wannan shine abubuwan da yake faruwa har a kai ga cewa shi waɗannan ɓangare an sa wani ya fito ya yi bayani mai hatsari da ɓangaren tsaro da kuma ci gaban zamantakewa da zaman lafiya da ake fama da shi a wannan jiha wannan al'amari kuma gaskiya in ba a tashi a tsaye an yi maganin sa ba to tabbas abin da yake fitowa daga bakunan kowane ɓangare shi zai faru wanda za a waye gari jihar ta kasance ba babu mai ita domin tsaron da ake dan jin daɗi yanzu zai za a wayi gari babu shi mai ma'ana za a wayi gari babu gwamnati kwata-kwata har sai ya kasance gwamnatin tarayya ta tashi ta a tsaye ta aiwatar da karfin da take da shi domin kawo zaman lafiya a wannan jiha idan kuma ba haka ba abin da zai faru zai kasance ya fantsama har wasu bangarorin Najeriya. To sai dai kuma duk kokarin da ni na jin ta bakin hukumomin tsaro a jihar Rivers ya citura Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga fatakwal najeriya to gaida lamido abubakar masu saurare kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 da da kuma 31 a jamhuriyar nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a wannan makon shirin yanayi zai ci gaba da nazari ne akan illolin tsuntsaye jambaki killer bird da harshen turanci waɗanda jihar bauchi ta ware naira miliyan 45 don magance su baya ga irin barnar da tsuntsayen suke yi wa tsirrai akwai kuma hadarin da ke tattare da feshin maganin da ake yi don kawar da su a cewar malam ilyas aliyu gital mai baiwa gwamnan jihar bauchi shawara akan al'amuran noma garin yadda za a yi da su akan samu illa shine yadda ake kashe su don kaga tun da na ce maka za su ci wannan abinci a wuni to a shekara ai za su kawo yunwa a ƙasa shi yasa kake ganin duk shekara ake je a nemi inda suke a kashe su abin da yasa kuma ba a bari wai sai lokacin da suke tafiya da za a bi su da jirgi ai a kashe to maganin da ake kashe su da shi din yana da illa wa muhalli kwarai da gaske duk abin da wannan magani ya taba wasu tsuntsaye ne wanda ba su da illa a'a zuma ne kudan zuma wanda ke taimaka mana a'a daidai inda suke watakila akwai ruwan sha maganin ya fada ruwan sha duk abin da ya zo sha ruwan nan zai masa illa a kwarin da za su ɗauki wannan tsuntsun su ci ko kuma wasu abubuwan da za su ci tsuntsun da wannan maganin ya kashe a hanya su ma za su mutu so gaba ɗaya kaga gurɓacewan muhalli ya samu shi yasa yawanci ba abin su a kashe su a sama akan bi su ne inda suke sa kwannan saboda shi ɗin ma sai an yi dabara in inda suke sa kwai na kusa da ruwa sai a je a fafare su su bar wurin sai sun je inda ake gani illansu ba yawa sai a je su inda suke sa kwai din a fesa musu wannan magani mai guba sosai din sai su mutu to shi din ma aka yi kokarin a ga cewa sauran dabbobi masu iya cin tsuntsaye ba su je sun ci ba saboda su ma za su mutu kuma za su ɓata muhalli so wannan shine babban illan su a nasa bangaren kuma shugaban hukumar da ke kula da muhalli ta jihar Bauchin Dr. Ibrahim Kabir ya yi ɗauraya ne akan tsarin carbon financing. ko dai ya zama bayan an yi amfani da carbon finance wajen zuke adadin abin da aka riga aka watsa na carbon a cikin muhalli ko kuma a yi amfani da shi carbon finance din a yi financing wato a biya wani aiki da zai iya ragewa misali yanzu za ka samu cewa akwai project misali kamar makamashi da yake aiki da hasken rana misali sola in aka yi amfani da shi kwarai da gaske tun da mun yi bayani a baya cewa akwai wani adadi na carbon da yake zuwa daga hanya da aka sani ta gargajiya da ake samar da makamashi na wutar lantarki to wannan shi na sola din aka yi amfani da kuɗi na carbon finance aka yi shi to zai rage adadin ƙididdigar da muka bayar a wurare daban-daban cewa wutar lantarki ko samar da wutar lantarki yana bayarwa a cikin muhalli na, na iskar gas so a takaice dai hanya biyu ne shi ake amfani da shi abin da ake cewa carbon finance shine a yi amfani da shi wani kuɗi na musamman wanda ya fito daga kamfanin kamfanoni ko kasashe da su ne suke gurɓata muhallin nan sai a yi amfani da shi a samar da wurin da abin da suka gurbata din ko iskar da suka fitar zai je shiga shine maganar tsirrai da dashe-dashe ko kuma a su yi amfani da kuɗin su wajen tallafawa tsare-tsare irin waɗanda suke rage watsuwar wannan iskar gas so an haɗa waɗannan abubuwa guda uku baki ɗaya kamar yadda na faɗa a farko abubuwa ne masu alaƙa da juna shi carbon credit kamar lasisi ne da ake bayarwa tsakanin ƙasashe ko kuma tsakanin kamfaninnika na cewa ga adadin abin da za su iya sakewa a lokaci kaza na iskan carbon carbon shi kuma carbon market kamar nan ne umbrella din ko ka ce kasuwa da ake iya kasuwanci tsakanin kasashe da kasashe din ko tsakanin kamfaninnika shi kuma carbon financing da kuɗi ne da ake samar da shi daga wannan harka din daga wannan harka ko wannan kasuwa din a yi amfani da shi wajen rage watsa ita iskar carbon din kuma a yi amfani da shi wajen ganin cewa wadda ma aka riga aka watsa din a cikin muhalli ta samu wurin da za ta je ta samu kamar tsirrai saboda rage illa akan muhalli a wani bangaren kuma la'akari da irin hadarin da ke tattare da tsarin haƙar rijiyoyin burtsatse da ake amfani da shi a duniya wanda ya kasance silar wani taro na masu ruwa da tsaki a fannin haƙar rijiyar burtsatse a fadin duniya wanda ƙungiyar masu haƙar rijiyoyin burtsatse ta duniya ko kuma audrop a turance ta shirya cikin watan afrilun da ya gabata a nan amurka kamar yadda mataimakin shugaban ƙungiyar na najeriya abubakar musa macika wanda ya halarci taron ya yi bayani. to ne aka kawo sabuwar hanya yaya za a bi a samu a hana wannan ruwan na bohol ya gurbata to wannan taro a makasudin shi akan abubuwa guda sabuwar hanya ta gina rijiyar sannan sabuwar hanya ta yadda za a yi grouting a yi separating contaminated water da pure clean underground water wani kalubale kake gani za a fuskanta wajen cimma waɗannan sabbin hanyoyi na gina bohol ko kuma hakan bohol wato kalubalen guda ɗaya ne ta wajen mu masu gina rijiyoyin burtsace akwai waɗanda ba su san aikin ba sun ga ana yi kila ana samun alheri sun shigo na biyu kuma waɗanda ake ma aikin su abin da suke so sauki wanda haushi ke cewa arhaba ta ado yanzu misali wanda bai san yaya rijiya take ba idan ya zo za a yi masa bohol sai ya ce oke akwai kamfani na ɗaya na biyu na uku bare bi ya ji wani kamfani ne ya fi sauki tunan matsala take idan aka ce ana neman sauki akwai kesin and screens iri daban-daban da mai kyau da mara kyau idan kana neman sauki sai a samu ka mara kyau baka sani to uwa uba tun da muna magana akan grouting grouting dinnan yana buƙatar siminti da yashi da kuma chemical to kuɗi ne ba kaɗan ba so in sauki kake su sai a ce oke to a cire grouting tunda ba wani abu ne wanda ake gani ba ko bai sani ba to an cire kuɗin rautin sai ga kuɗi ya yara to waɗannan abubuwa guda biyu shine matsalolin da ake samu har ya kai ga mutane na rasa lafiyarsu har rasa rai saboda shan gurbataccen ruwa sai mutane sun gane bayan sun gane kuma sai sun san su wane ne masu aikin bohol na gaskiya waɗanda suka san shi kuma wane ne zai sa masu kayan aikin da ya cancanta a yi bohol da shi to waɗannan abubuwa idan mutane suka gane aka riƙe aka bi shi shikenan za a sa matsala za ta kare ai sauraro iya abin da lokaci ya bada dama kenan cikin shirin na wannan makon amma zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dr ibrahim kabir alhaji am macika da alhaji ilyasu aliyu gital da kuma lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma abdulwahab muhammad da julie levis gresham da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu ake cewa mutara a shiri na gaba to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To Murtala ya takaice a ranar Alhamis nan ne shugaban Hamas Ismail Hamiya ya ce mayakan Falasɗinawa na duba yiwuwar samar da wani kudurin tsagaita wuta na wucin gadi da Isra'ila. Hamiya ya tattauna batun a lokuta daban-daban ta wayar tarho da babban jami'in hukumar leƙen asiri ta Masar Abbas Kanel da Firaministan Qatar Muhammad bin Abdulrahman Al-Thani cewar wata sanarwa da Hamas ɗin ta fitar. asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa rikicin da ake a gaza da tashin hankali da ke kara kamari tsakanin isra'ila da hezbollah na kara ƙaimin bakar wahala da dubban daruruwan yara da rikicin ya natsa da su ke sha a lebanon wani rahoto da unicef din ta fitar a makon nan ya yi kiran da a gaggauta samar da tsagaita wuta na dindindin a gaza a matsayin wani mataki na tilas domin kare rayuka da walwalar yara ƙanana da farar hula a lebanon da sauran wurare. a ranar alhamis ne shugaban colombia gustavo petro ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta yanke alakar diplomasiya da isra'ila a matsayin martani ga yakin da isra'ilan ke yi da hamas a gaza da yake magana a yayin wani maci a bagota babban birnin kasar petro ya bayyana shugabancin isra'ila a matsayin shugabancin kara dangi petro ya kara da cewa idan falastina suka mutu al'umma ta mutu don haka ba za mu bari al'umma ta mutu ba To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sababbin shirye-shirye. Kafin mu yi sallama ga sakon taya murna zuwa ga iyalan Honorable Inusa kai gama Lawan bisa auren 'yarsu Fatima Inusa kai gama da aka fi sani da Ummi. za a ɗaura auren ne a gobe juma'a uku ga watan mayu a masallacin juma'a na 3 bedroom quarters da ke damaturin jihar yobe da karfe biyu na rana haka ma muna taya murna ga abokin aiki bello abdullahi abubakar jayi na gidan rediyon bishin fm sokoton najeriya bisa samun karuwar ɗa namiji a jiya laraba da fatan allah ya raya mu ba da wato ta ya sauwaƙe abin ɗaukar tsakani yanzu kama da hawa sharif wadda ta taya na gabatar da shirin da kuma julie da gresham da ta haɗa sautin ta kuma ba da umarni tare da taimakawar sarfilu hashim gumel murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.